tsakanin ɗan adayin Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. Makonni biyu da suka gabata, hukumar bada lamuni ta duniya ta sanar da cewar Najeriya ta kama hanyar fadawa cikin matsalar tattalin arzikin ƙasa wadda ake ganin biyan albashi ma zai gagare ta sakamakon raguwar kudaden shigar da kasar ke samu na faduwar farashin mai da kuma raguwar man da kasar ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya wannan labari dai ya tada hankalin 'yan najeriya ganin irin matsalolin da suka addabi gwamnati musamman na jihohi da suka kasa biyan albashi da kuma hana aiwatar da ayyukan raya ƙasa masu muhimmanci. sai dai gwamnatin ƙasar, bayan wani taron tattalin arzikin ƙasar da ta gudanar a birnin abuja ta ce labarin bai kasance kamar yadda hukumar ke faɗi ba domin an samu karuwar kudaden shiga kana an inganta ayyukan noma da tara haraji yau shirin namu zai duba waɗannan matsaloli da kuma yadda hukumomi ke karkata akalar hanyoyin samun kudaden shiga da kuma samar da abinci gwamnan jihar jigawa badar abubakar ya fara bayani kan matsalar da ta haifar da faduwar darajar naira da kuma yadda ta shafi harkokin kasuwanci. faduwan man nan dole dama ya sa dala ta tashi saboda kusan shugabanni na baya ba su yi ƙoƙarin rage dogaro da abin da ake shigo da shi ƙasar nan ba kuɗi ake samu kawai komai sai a bayar a shigo da shi ƙasa ba a matsa a rage wannan buƙatar ba saboda haka buƙatar dala da za a siyo kayayyaki a kawo najeriya tana da ɗimbin yawa kuma an gina ta akan samun mu na mai yana dala ɗari a barar to wannan ya sa da mai ya faɗi babu isasshiyar dalar da za a bayar wacce za a shigo da kayan nan da ake shigowa to tun da ku aka ce abin da ake samu bai kai abin da ake bukata ba don a samu tashinsa to ka ji dalilin da ya sa dala take tashi a tashin da ta yi gwamna badaru ya kuma zargi shugabannin da suka shuɗe da gazawa wajen rashin tanadi domin gobe kuma su shugabanni na baya ba su yi ƙoƙarin su tanadi ba irin wanda saudi arabia ta yi ta ke da foreign reserve da ya kai kusan dala biliyan 850 wanda in an samu matsala irin wannan za a rinka ɗaukowa daga foreign reserve din nan ana cike gibin har allah ya warware lamarin mu najeriya ba mai sa'a shugabanninmu na baya sun yi haka ba wannan matsala idan ka duba ba ta najeriya ba ce kadai in kana da tarihin venezuela a yanzu za ka ji gara mu ma da su luwanda nan take da take kusa da mu kuɗin ta da yana kan 160 da wani abu a dola yanzu ya kai 450 a dola so ba najeriya kadai wacce take cikin wannan lamari sai dai duk da waɗannan matsaloli gwamnan jihar niger abubakar sani bello ya ce an samu karuwar kudaden shigar da najeriya ke samu eh kudin su karu amma kudin sun karu saboda eh, su masu karban haraji na gwamnatin tarayya firs kenan abin nasu ya karu sosai saboda haka eh, muna kyau tsammanin insha Allah kamun kashin shekara za a samu sauki sosai karkata akalar kasar wajen rage dogaro da man fetur da kuma rungumar noma na daga cikin abin da wannan gwamnati ta mayar da hankali a kai kamar yadda za ku ji daga bakin gwamna badaru abubakar kuma ni na tabbatar shugaban kasa yana iya kokari na yanda za a samu sauki kuma a samu dalar ta kara ƙarfinta shi yasa aka bullo da uh, wato diversification na economy a buɗe shi a gudu daga kan mai wanda a yau sanin kanku ne irin noman da ake yi ba karami ba ne kusan kowa ya koma noma a nomanmu na rani in ka duba abin da aka yi a kyabi da abin da aka yi a jigawa na shinkafa kadai ya isa misali a san cewa wannan gwamnati da gaske take tana kokari da hanna duk abubuwan da ake da shigo da shi ya ga yadda za mu yi shi a gida domin bukatun dala su ragu sannan bukatun kayan da ake shigo da su kasa ya ragu bukatar dala za ta ragu kuma za mu iya daidaita farashin dalar ya sabko yadda ya kamata wannan na daga cikin abin da ya bai wa gwamnati kwarin gwiwa ganin yadda aka rungumi noma in ji gwamna sani bello abin da ya kwarin gwiwa saboda ka ga yanzu alal misali in ka zo ta bangaren gona abin da ba a taba yi ba ana yi yanzu da abin da manoma ke samu a shinkafa a ton a hekta suna samun ton uku amma wannan karan jiga har ton goma sha biyar an samu a hekta to kawo kuwa wannan cigaba ne sosai kebi suna yin ton bakwai takwas mu ma naija muna kokarin mu ga in za mu samu akalla ton mu muna yin ton biyar yanzu amma muna kiyo tsammanin nan da lokaci kaɗan mu samu ton takwas sama To yin noma don riba na daga cikin abin da gwamnatin Najeriya ke kokarin ɗora manomanta a yau. To kamar kamar yadda ka sani mun kalli noma kuma ta inda muka fara shi ne ya za yi noma mai ɗorewa. bukatar noma mai ɗorewa ya za a yi shi manomi ya noman ya ci riba yanda manomi zai noma kuma ya ci riba sai in ya yi noman yadda zai samu riba wannan ya sa muka yi ya ɗauki nauyin koya manoma da kuma taimakon su da abubuwan da suke bukata domin su yi noma mai amfani kamar yanzu abin da ya faru a noman rani a da wurin da ake noma ake samun shinkafa tan uku a hekta yanzu ana samun tan bakwai tan bakwai da rabi a hekta saboda sabon ilimin noma da aka kawo da kuma yanda ake nunawa su manoma yanda za su nema da kuma taimako gwargwadon iko da aka ba su na input wato iri da taki da abubuwa a bashi wanda ya haɓaka nomansu ko muna tunanin cewa idan aka ci gaba da haka ko da an buɗe modern najeriya za mu iya dogaro da kanmu akan noman shinkafa domin za mu yi ta a cikin riba To bayan bangaren noma batun tara haraji na daga cikin hanyar samarwa gwamnati kudade kuma hanyar da talaka ke iya nuna wa gwamnati yatsa don ganin ta masa bayani kan yadda ta kashe kudin harajin da ya biya. Dr. Bashir Ruwan Godiya na Jami'ar Katsina ya mana tsokaci a kai. to ai magana ta haraji yanzu a kowane mataki musamman ko na duniya ko na ƙasa ko na jiha ko na ƙaramin hukuma wani abu ne wanda kusan a ce ya zama wajibi don harka tafiya da gwamnati dai ba inda ake yin ta da kuɗi ba kuma kuɗin nan ba daga sama za a zubo su ba daga jikin abin da al'umma suke gudanarwa ake samun wannan kuɗaɗe kuɗi ne taro sisi wanda ni da kai muke badawa ake haɗawa su taru a yi amfani da su wajen raya ƙasa ma'ana duka abin da ya shafi harkoki na tafiyar da gwamnati da gina ƙasa abin da ya shafi harkar rayuwa ta ruwan sha ta hanyoyi ta makarantu ma'ana harkar ilimi da lahiya da dai sauransu ba abin da ba kuɗin ake shi ba kuma kowa ya sani yanzu a ƙasar nan kuma a duniya gaba ɗaya harkar man fetur ta tabarbare musamman a Najeriya wanda da ne abin dogaro to yanzu ya ƙasa warwas wanda bai iya samar da kuɗin ake bukata wajen tafiyar da gudanar da gwamnati kaga kenan ya zama wajibi kamar da Muhammadu Buhari shugaban ƙasa ya yi a karkatar da aka samar da kuɗin gwamnati daga harkar man fetur zuwa abin da ba shi ba ma'ana harkar noma ko kuma sauran hanyoyi na samun kuɗaɗen shiga a cikin gida harajin nan shine kashin baya take da gwamnati dan da shi ake samun kuɗaɗen da ake biyan harkoki duka na gwamnati albashi da sauransu kaga kenan idan babu shi kenan gwamnati za ta dukushi. shi ma gwamna abubakar sani bello ya ce 'yan najeriya sun fara sanin muhimmancin biyan haraji kuma suna biya wajen karban haraji mutane sun fara biyan haraji kuma su kansu mutanen da aka sa su sha raji suna aikin yadda ya dace to nan ma ina ganin ah, shi ma ya kara wajen tattalin arzikin kasa dr bashir ya yi bayani kan rawar da talaka zai taka domin ganin an yi amfani da kudaden da yake baiwa gwamnati shi talaka abin da yake so kullum in yana biya haraji nan to yake yana so ya ga abin da ake cewa da kai aka ce ana gidan so ya gani a kas yana buƙatar ga an tafiyar da kuɗin nan an aiwatar da su yanda ya kamata wanda zai samu kyakkyawan gudanarwa ta gwamnati da kuma aiwatar da ayyuka da tsare-tsare na gwamnati wanda zai ji tasirin su kai tsaye a jikin shi ma'ana kai tsaye abin da shafi harkar lafiya harkar ilimi harkar ruwan sha da sauran buƙatu na dan adam to talaka yana buƙatar ya ga cewa in an bada wani haraji a amfani da shi yanda ya kamata kaga kenan kiran nan guda biyu ne dole dan ƙasa a matsayin shi na talaka wanda ake gudanarwa to akwai buƙatar abin da yake yi na tarosisi na samar da kuɗaɗe ya biya harajin da ke kan shi sannan idan ya biya harajin nan to yana da dama da zai iya magana ya ce ba a yi mashi kaza ba a yi mashi kaza ba amma matuƙar ɗan ƙasa bai biya haraji ba to bai da ƙwarin gwiwa bai da tagomashin da zai iya cewa da me gwamnati ba ta kaza ba dan kuɗin nan ta hanyar shi za a same su sannan kuma kan shi za a amfani da su to ana iya cewa akasarin jihohin Najeriya watakila idan ka cire Lagos da Kano babu wata jiha da ke iya tara kudaden shigar da za ta iya biyan albashi ta kuma rike kanta to koyaya abin yake a jihar Katsina Alhaji Aminu Darabati Abdulmumin shine shugaban hukumar tara kudaden shiga na jihar. Na harko dai game da jihar Katsina kowa san dai a ƙasar nan bakin gwargwado tana ta da harkokinta yadda ya kamata. Kuma jiha ce wadda baka haɗa ta da kamar Legas, Kano, Kaduna kan tattalin arziki. Yawanci muna da masana'antu da kuma ma'aikatu gwargwadon hali jiha ce wadda kuma ta noma kuma tattalin arzikinmu ya danganta ga ayyukan noma da ake yi Sai yan kamfanoni da muke da su waɗanda gaskiya ba su da yawa kwarai kamar waɗannan jihohi da na gaya ma yawanci inda ake samun kuɗaɗen mu ya fi yawa ga ainihin kaso da ake samu daga gwamnatin tarayya kuma an san halin da aka shiga yan kwanakin nan baya saboda farashin mai da kuma abubuwa da ke da akwai a ƙasa. Alhaji Abdulmumin ya yi ƙarin haske kan harajin da suka mayar da hankali a kai. ala hakika harajin nan akwai shi dama akwai dokoki da ce a biya su kamar nan gwamnatin jiha akwai haraji na ma'aikata da ake biya akwai kuma harajin 'yan kasuwa akwai harajin da ake cire ma 'yan kwangila akwai harajin da ake cire ma masu gidajen haya akwai kuma harajin da ake cire ma riba wanda suka samu ribar banki akwai kuma haraji da ake samu na kamfanoni wanda suka sa jari sannan akwai kuma harajin ababen hawa na hanya wanda shi wannan kwashe abu uku akwai lasin tukin mota wanda da wani mai mota ko babur ya zo ya lasi akwai kuma takardu in sun kare karshen shekara za a zo a biya sannan akwai kuma ainihin plate number in ka sai mota za ka zo ka saya wajen mu wannan yana karan gwamnati haraji to waɗannan su ne kusan harajoji da ainihin gwamnatin jiha ke ansa to kuma waɗannan harajoji dama ana ansar su abin da ya kawo haka sai dai a ƙara ingantawa shine muke kiran mutane su ƙara ba da haɗin kai da kuma gudunmuwa da su biya wannan haraji don gwamnati ta samu kuɗaɗen shiga wanda za ta ci gaba da yi masu ayyuka da ta saba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da injiniyan mu Hassan alasan Suleja, Bashir Ibrahim Idris ke cewa huta lafiya.